salamu alaikum na kwana lafiya lau na gaji lafiya ana kin zauna ni da ba kawunki ba ko kuma ɗan gidan ba tsarin gidan ne a haka matar gida ko yar gida muna ba su girma ne ta haka hajiya ke kin ji me take gaya dokar mai gidan ce haka ko kuma ta matan gidan ko kuma ku ne ko ga haka ya cancanta ba dokar mai gidan bacci. to miƙe miƙe kuma ranki shi daɗe eh ki miƙe ni ci. ki miƙe mana to kalle ni na gode da bani girma da kika yi daga zuwa na da zama ki wasu 'yan tambayoyi da kin tsugunna har ƙasa har gaishar da ni kika yi na gode